radio VO hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa boh karkashin tv daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ko a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda mushtaba adam zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi daga nan sai shirin muryar masu sauraro tare da hassan barka daga nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda zan gabatar daga nan sai dokokin zamantakewa wanda dr abdulkadir mubarak zai gabatar daga nan kuma sai shirin mu na ƙarshe wato duniyarmu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Litinin 24 ga watan Mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 12 ga watan Shawwal na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 412 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan Shawwal na shekara ta 1030 hijira kamariya. Bahauddin Muhammad bin Hussein Amuli wanda aka fi sanin sa da Shehul Baha'i babban malamin addini kuma masanin ilimin lissafi da taurari ya rasu a birnin isfahan na kasar iran an haife shi a shekara ta 952 hijirar kamariya a garin ba'alabak a kasar labanan mahaifinsa yana da cikin manyan malamai na zamaninsa akan haka ya fara karatu tun daga gida sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa a cikin karamin lokaci shehul baha'i ya zama babban malami ya kuma fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai malaman tarihi sun bayyana cewa shehul ba ya rubuta littattafai sun kai mujalladai ɗari mafi shahara da gaskin sa dai shine jami'ul abbasi sai kuma kashkol da kuma khulasatul hisab da kuma littafin nan na hablul matin su ware kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan mayan shekara ta 1993 kasar eritrea ta samu 'yancin kanta daga hannun kasar ethiopia kafin haka da turawan italiya ne suka fara mamaye kasar eritrea a shekara ta 1936 sai kuma a shekara ta 1953 ta sake mika kasar ga ethiopia amma mutanen kasar su haƙi amincewa da haka saboda hakan ne suka ɗauki makami suka fara yakar gwamnatin habasha har na tsawon shekaru goma sha hudu daga nan ne kuma a shekara ta 1991 aka sulhunta tsakanin su da kuma amincewa a gudanar da zaben raba gardama domin mutane su zaɓi kasar da suke bukata an gudanar da zaben ne a shekara ta da 93 bayan gudanar da zaɓen raba gardama ne ƙasar ta sami 'yancin kanta ƙasar eritrea tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 117 sannan kuma tana makwabtaka da ƙasashen ethiopia sudan djibouti sannan tana bakin ruwa na tekun maliya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan mayun shekara ta biyu. sojin isra'ila suka janye daga kasar labanan bayan mamayar kasar na tsawon shekaru 22 kafin haka dai sojin yahudawan isra'ila sun shiga kasar labanan ne a karo na hudu a shekara ta 1978 daga kudancin kasar sannan kuma a shekara ta 1982 suka nausa zuwa arewacin kasar inda suka mamaye birnin beirut babban birnin kasar daga lokacin ne dai aka kafa kungiyar hezbollah wadda iran ta taimaka wajen kafa ta inda mayakan kungiyar suka fatattaki yahudawan isra'ila har zuwa iyakar labanan inda suka mamaye a shekara ta 1985 da da biyar ƙarshe dai a shekara ta dubu biyu suka janye sojinsu daga kudancin ƙasar ta labanan wannan dai shine kayi na farko wanda sojin isra'ila suka fara sha a labanan a hannun kungiyar hezbollah sai labaran duniya da dumi su wanda Mustapha Adam zai karanta. Labaran duniya da farko ga kanunsu. jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya faɗa wa shugabannin gwagwarmayar falasinawa cewa jihadinku da nasarar da kuka samu sun daɗaɗa wa masoyan kurai wani ba falasɗina ɗaya ya yi shahada a birnin kudus mazauna garin palma na ƙasar mozambique suna yin hijira saboda tsoron cewa za a sake kai musu hari to yanzu ga cikakkun labarun. ayatollah uzma sayyid imam aliyu khamna'i ya bayyana cewa jihadin falasɗinawa da nasarar da suka samu ya daɗaɗa wa masoyan surai jagoran juyin jihadin musulunci na iran ayatollah sayyid ali imam khamna'i wanda ya aikewa da shugabannin gwagwarmayar falasɗinawa jawabin wasiƙun da suka aiko masa ya bayyana cewa fuskantar da waɗanda suka mamaye falasɗinu gwagwarmaya ce da tsarin kafirci da kuma a girman kai ayatollah sai da aliyu na iya ƙara da cewa zukatanmu sun kasance a tare da ku a filin daga kuma mun yi muku addu'a domin samun nasara kamfanin dillancin labarun Meher na iran ya ambato cewa jagoran juyin jihar musuncin na iran imam hamna'i ya bayyana haka ne dai a cikin jawabin wasikar da ya aike wa shugabannin ƙungiyoyin plus ina biyu ismaila haniya na hamas da kuma ziyad na khala na jihadul islami waɗanda a baya suka aiko masa da wasiƙan jagoran juyin juhalin musulunci na iran ya kuma bayyana cewa da yarda allah al'ummar falasɗinu za su ga nasara ta ƙarshe ba da jimawa ba iran ta bayyana cewa za ta kyale hukumar makamashin nukiliya ta duniya ta ci gaba da aikin sanya ido na wata guda jakadan jamhuriyar musulunci ta iran a hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin vienna kazim garib ibadi ya bayyana cewa a yau ne iran ta sanar da hukumar nukiliyar ta duniya cewa ta tsawaita lokacin da hukumar za ta bar kamarorinta na tattara bayanai na tsawon wata ɗaya a nan gaba garib ya faɗa ba dai ba labaru a yau litinin cewa bayanan da kamarori suka naɗa a cibiyoyin nukiliyar iran na tsawon watanni uku suna tare da hukumar ta iran kuma za su ci gaba da zama a hannunta dangane da adana bayanan ko shafe su jami'in diflomasiyan na iran ya ce yarjejeniyar da iran ta kulla da hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa watanni uku da suka gabata tana ci gaba da aiki har ila yau jakadan na iran na hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ya yi kira ga waɗanda suke cikin tattaunawar nukiliya da su yi amfani da wannan damar ta kyakkyawar niyyar iran domin kawo ƙarshen dukkanin takunkuman da aka ƙaƙabawa iran ɗin to kuna tare da radio bewach hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran wani wa ne guda ya yi shahada a birnin kudus kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa wani matashin falasɗinawa ya soki sojojin yahudawa biyu da wuka a kusa da unguwar sheikh jarra da ke birnin kudus tare da jikata su ɗaya daga cikinsu rauninsa ya yi tsanani sojojin mamayar na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun buɗe wuta a kan bafalasɗinan da hakan ya yi sanadiyar shahadarsa nan take kafafen watsa labarun na haramtacciyar kasar isra'ila sun nuna wani hoton bidiyo da yake nuni da yadda 'yan sanda suka buɗe wa bafalastinan wuta ɗaruruwan mazauna garin palma na ƙasar mozambique suna yin hijira saboda fargabar kai musu hari makonni shida da suka gabata ne dai wata kungiya mai hada kanta da addinin musulunci ta kai hari a garin na palma da ke kasar ta mozambique da hakan ya tilasta mafi yawancin mazaunan san hijira tare da cewa jami'an tsaro sun kirayi waɗanda suka rage a cikin garin da su ci gaba da zama sai dai duk da haka suna ficewa saboda fargaba da zulumin cewa za a sake kai musu wani harin har na ranar 24 ga watan maris ya yi sanadin mutuwar mutane da dama da suka hada da ma'aikatan wani aiki na haƙo iskar gas da aka kashe biloyin daloli kamfanin man fetur na total mallakin ƙasar faransa ne ke gudanar da aikin da harin ya yi sanadiyar dakatar da aikin nasa da kuma ɗauke ma'aikatan a cikin kwanakin bayan nan da mutanen garin na palma suna ci gaba da fita saboda tsoron cewa wasu hare-haren na tsauran ra'ayi za su biyo baya to ƙarshen labarin duniyar kenan. madala masu sauraron yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau tare da muhammad awal bauchi Afrika a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamuran da suka faru kana kuma suka ɗau hankula a nahiyar mu ta Afirka a ƙasashe daban-daban. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a Najeriya dai ko shaka babu hatsarin jirgin saman soji da ya faru a jihar Kaduna da ya yi sanadiyar mutuwar babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasa na Najeriya marigayi Laftanar Janar Ibrahim Attahiru da wasu mukarrabansa na daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula a ƙasar. Don haka shirin namu na yanzu dai kan wannan lamari ne zai yi dubi don neman ƙarin bayani kan wasu abubuwa ciki kuwa har da wani irin rawa ne shi janar din ya taka wajen fada nan da ake da kungiyar ta boko haram da kuma irin tasirin da matotarsa za ta yi kan wannan fada da boko haram din da dai sauran kungiyar ta'addanci da ake a najeriya don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu mu da sake saduwa a ranar juma'a da ta gabata cin nan da rundunar sojan najeriya ta sanar da rasuwar babban hafsan hafsan sojoji na ƙasa na najeriya ɗin laftanar janar ibrahim attahiru da wasu manyan hafsoshin soji da suke tare da shi biyo bayan wani hatsari da jirgin da ke ɗauke da su ya yi a filin jirgin samar kaduna to babu da mutuwar babban hafsan sojin a daidai wannan lokaci da dakarun nasa suke cikin fada da ƙungiyar ta boko haram kuma ta wani bangare suke samun nasarori a ƙasar lamari ne da ya janyo hankulan 'yan kasar da kuma nuna alhininsu kan wannan abin da ya faru musamman ma dai ganin cewa shi marigayi din bai jima ba da kama wannan aiki na babban hafsan hafsan sojojin sannan kuma ga irin fatan da ake da shi ne cewa zai taka rawa wajen kawo ƙarshen ƙungiyar ta boko haram da sauran matsalolin tsaro da ake fuskanta a ƙasar bisa la'akari da irin kamun ludayin da aka gani lokacin yana rike da wato shirin nan na kuma har-haren nan na lafiya dole na fada da kungiyar boko haram a wancan lokaci din to abin tambayar da wasu da dama dai suke shine yaya makomar fada da kungiyar boko haram zai kasance biyo bayan wato mutuwar ta shi wannan janar To don tattauna wannan batu dai a halin yanzu muna tare da Manjo Yahaya Shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a jihar Kaduna na Najeriya. Ato Manjo barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin koshin lafiya. To Manjo muna magana ne dangane da batun hatsarin jirgin sama da ya faru a Kaduna da kuma rasuwar babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kuma Lieutenant Janar Ibrahim Atahiru da wasu mukarrabansa a yayin sakamakon faduwan wannan jirgin sama. Manjo a matsayinka na tsohon soja kana ko masanin tsaro tsaro me za ka ce dangane da wannan lamari to a gaskiya fi lillahi abu ne wanda ya zo wa mutane bagatatan duk da dai dama ita mutuwa hakan ta kan zo ba wanda yake tsaron a ce ga da za a an rasa rasa in ba dai wani hukunci ne hau mutum wanda an sa rana an sa lokacin da za a ce ga da hukunci ba kuma duka dukkan alamu kasancewar yadda jiragen soja suke yawan samun hatsarurruka kwanaki ko a 'yan shekarun nan akwai bukatar a gudanar da bincike mutuwa ce da ta zo mutane da alfini sosai kasancewa ko wata biyar bai cika ba da karban wannan ofis kuma ana mai fatan ya samu tsara a kan da ya sa aka tashi a wannan kujera. Kusan irin hatsarin nan ya faru dole ne a gudanar da bincike kuma wannan bincike bai kamata in an yi shi a bayyana ba a bayyana shi dan hatsari irin wannan na jirgin sama dama da dalilai uku ne kan sa ya faru kuma a kowane dalili daya in za a bincike dole da sai an samu wanda yake da laifi ko kuma shi ne ya ci akan aikinsa. To manjo wannan lamari dai ya faru ne a daidai lokacin da ake tsakiyar faɗa da kungiyar nan ta Boko Haram da kuma sauran matsaloli na tsaro. A ganin ka wani irin tasiri ne kungiyar Boko Haram take da shi sannan kuma irin tasiri ne mutuwar tasa za ta yi ga wannan faɗa da ake da kungiyar ta Boko Haram. sannan kuma me zaka ce dangane da irin abu wato hakikanin abin da ya faru din ma a yayin wannan hatsari din to wannan kungiya a bangaren su kudancin sun riga sun kudure a niyan da abin da suke so su cimma za su cimma su kuma rundunonin tsaro su ma haka kuma faruwar wannan hatsarin kamar yadda dama na faɗa zai iya wuce da uku dalili ne na farko a wanda yake shi ne natural wanda yake abin da ake alakanta shi da cewa yanayi ne Allah ya kawo shi a haka ma'ana ko da sauran kuma haka Allah ya kawo su ma'ana na yanayi ko iska ko hatsu ko ruwa wanda zai hana jirgi ya sauka ko ya tashi wanda yana iya sa hatsari sannan na biyu ana iya samun matsala ta abin da ya shafi tafikan da ake magana wasu kuma abin da ya shafi matsala ta inji ko wani na'ura wanda yake ba a magance shi ba sannan na uku ta shi ne wanda yake zai zamanto wanda mutum ne ya hassasa shi ga zanzan misali a ciki an dasa ban ne ko kuma an harbo wannan ciki to wannan duka ba za a ce a tabbatar da kodai ba sai abin da bincike ya nuna sannan abin da shafi kwarewar matuka jiragen na gaskiya kamata shi ma a duba saboda zai yi a ce jiragen sojoji ke ta faduwa haka kuma da wannan tsakani kuma akasarin masu jin jiragen nan wanda suka samu horo a lokaci ɗaya ne ita kungiyar kwaran da a a bangaren da take gudanar da ayyukan ta ba saboda take cin kayan ba babu baka ne bangaren arewa maso gaba da wannan hakan ya faru tana ma irin kirarin su ke ita ce yi hakan ko ba ko mata dai propaganda ya a nuna mutane cewa kamar tana da sauran karfin ta ya faru ne a kaduna kuma a wurin da ake tsammanin cewa ba wata ah, kungiya ko wani wanda zai iya zuwa nan wuri ya irin wannan haƙi saboda haka abu ne wanda yake da ya kamata a sake tsarin an al'amuran tsaro a ƙasar nan cikin gida su dubi yanayin sojoji su da ake ba anan yin duk abin da ya kamata abin da ya sa na nake cewa dole ne a bincike ko da misali wani yana da hannu daga cikin waɗanda suke harkokin kula da jiragen sama nan na Najeriya in ka duba in matsala ce ta injin to me zai sa wanda ke kula da harkar jiragen sama masu kula da injina da tashi da saukan jiragen sama na sojoji ba su tabbatar da matsalan ba kafin a shi wannan jirgi in ma wani abu ne aka kosa aka shiga da shi jirgin wanda ya kamata ya bincike me ya sa yi ba haka nan kuma in yanayi ne ya sa shi matukin jirgin ya irin wannan sauka me ya sa bai da kwarewa da ya sa inda kuma sai ya sauka lokacin da ya kamata ya sauka to saboda haka dole ne a cikin da za a yi kuma na san sojoji za su yi wannan bincike sai an samu dai ciwo da inda wannan matsala. A to Mendo idan muka ɗan koma da baya kaɗan yaya kake ganin matakan da shi tsohon babban hafsan sojin ya ɗauka wajen faɗa da ƙungiyar ta Boko Haram idan aka kwatanta da irin matakan da wanda ya gabaje shi ya ɗauka. To irin dai matakan da ya ɗauka, kusan ba da zama a ce ya riga ya gama ɗaukar matakan ba yanzu muka duba yana cikin jami'an ƙara sassake wuraren ayyuka na manyan hafsoshi da sauyin su rundunoni wannan ya nan wannan ya nan don a tabbatar da an samar da isassun eh, masu kwarewa da za su yi wannan ya Fatan shi ne wanda zai zaɓe shi ya kasance ya ci gaba daga nan in ya duba ya ga lallai abu ne wanda yake mai tasiri domin shi dama aiki haka ya gada za ka fara ne ka bari wani ya zo ci gaba kuma biyan barin aikin suna zuwa aiki daban-daban saboda haka wannan yana tsammani abin da ya faru din nan in dai har ya kasance abu ne wanda ya yi shi na tsari tare da sauran abokan aikinsa to haka za su ci gaba sai dai masu ƙara inganta shi. Eh, to manjo ya zuwa yanzu dai ana ci gaba da kiraye-kiraye kan a gudanar da bincike kan wannan lamari sakamakon su alamun tambayoyi da suke tasowa kan wannan hatsarin kamar yadda kai ma ka kai ishara da wasu daga cikin abubuwan da ake gani kan dalilin wannan hatsari din ya kake ganin hakan sana'a ganin ka me yasa ake irin waɗannan kiraye-kiraye wannan bincike dole wanda zai sa a bincike nan an dole illa shi chief of ta saboda yana gaba da shi wannan marga aiki wa Anisa wanda ya rasa rasa kuma abin da ake magana product kwari ne za a bincika a tabbatar menene sanadiyan wannan hatsari kuma kamar yadda na faɗa dama da bidan nan uku dai su ne in an ma bincika za a yi bayani a kai technical human connection so daga ƙarshe kuma duk abin da ke nan a magance akwai wannan nan gaba shi ne za su magana a kai ina akwai kuma wanda suke da hannu a kan da aiki ta har wani abu ya faru to lallai dole a fito a gaya juna cewa ga masu alhaki sun takaci halakar irin wannan asara ta rayuka da dukiya kuma dama na san harin don soja ba za a kyale ba domin a yake soja ba za a yi a kai irin wani abu ya faru kar a ce an ta shi ka da an bashi shi kenan ya wuce da lallai wannan binciken yana nan ba kuma bincike ba ne na da ko wannan black box wato wannan kamar akwati tara bayanai in jiki zai haka yi kar a ce bayanai da aka samu daga cikin wannan akwati shi kenan an yarda da shi shi kenan ba za a ɗauki ba a'a dole lallai ne sai an tabbatar ya lafiyar jikin me na nasaba wayanda suka sa kayayyakin wanda suka shiga jirgin da jirgin menene dalilin da yasa in ma da ba ta da kyau ne ba a samu wayanda za su gaya jirgin nan kai ya sauka ba amma aka bari shi ne tikin jirgin da kan shi ya sauka eh, ya zo har aka wannan asara to kaga yawa mutane sai an samu waɗanda suke da wata nasaba da wannan fasinji. a to eh, manjo a cikin da bayananka na batun bincike da dama mutane suna maraba da bincike to amma kuma mafi yawan lokuta idan aka gudanar da irin wannan binciken shikenan sai ka ga mantuwa to ba a bayyana da binciken ko kuma dai ma sai ka ji lamarin ya shiru kamar dai an shuka dusa wasu lokuta binciken aka yi su da kila suke da hannu a ciki suna da kumbar susa bari in ba da misali yanzu aka ce jirgin nan wanda ya taso ya yi wannan hatsari kila yana da wata matsala teknikan na injin kuma kila masu kula da lafiyar jirgin sun bayyana wa manyan cewa jirgin nan yana da matsalar injin ya kamata a sake injin ko a gyara kila kuma an karɓi kuɗi a gyara injin ko a sake amma ba a yi ba to in bincike ya taso irin waɗannan manya ɗan suna da kumban susa wanda yake wannan zai alakanta cewa eh ya kamata a ce an kula da jirgin amma sun ki ba da dama a yi zai shafe su to kaga suna iya danna wannan bincike. manjo yahaya shinko mai ritaya wani masana harkokin tsaro a najeriya a tattaunawar mu da shi kan wannan batu na hadarin jirgin sama da ya sanadiyar rasuwar tsohon hafsan hafsan sojoji na najeriya marigayi lafsanar janar ibrahim a tahiru to alade ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya din to masu da kama haka shabu da mu gabatar muku a shirin namu yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan dai godiya ta musamman ga manjo yahaya shunko mai ritaya masana harkokin tsaro a najeriya masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu Radio BOH Iran mai magana Sanusi Madatta jihar da a jamhuriyar Nijar. a wannan fitowa ina so ku bani dama in miƙa saƙon ta'aziyata ga 'yan uwa da ma al'ummar najeriya gaba a kan wannan babban gibi wagegen gibi da aka samu da rasuwar shugaban rundunar sojan najeriya ibrahim attahiru da ma wasu sauran jami'ai har ma da ma'aikatan jirgi guda hudu to muna kasa kwan ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokan wannan mamata da ma al'ummar najeriya baki daya allah ya sa sun huta san tahiyya musu nan kuma muna fatan allah ya ba najeriya da ma mu na afirka ga baki daya zaɓaɓɓuran jami'ai wanda za su yi aiki da gaskiya domin kare al'umma musulmi radio boh ku tashi lahiya mai magana sanusi maɗatai a nan jihar da magarama jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na murya jamhuriyar musulunci na yan da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna ta da mai shauraron ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa jinjina ta ga ƙasa Palestine game da yaƙi da suka gwabza da haramtacciyar ƙasar Isra'il sai in ce ubangiji Allah ya ƙara taimakon musulmi tunda wannan nasara ce gare mu musulmi da musulunci to marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da Rastan, ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da karanta muku kissar annabi musa salam da kuma yadda aka haife shi da kuma yadda aka gina masa akwati da yarda allah za mu tashi daga inda muka tsaya a lokacin da ta shayar da shi wato mahaifiyar annabi musa ta shayar da shi har ya ƙoshi a sanyin safiya sai ta sanya shi cikin akwati a lokacin da mafi yawan mutane suna bacci ta ɗauki akwatin ta nufi kogin nilo da shi sai ta saki akwatin cikin ruwa tana ganin igiyoyin ruwa kamar an aike su suka ja akwatin nan yana ƙara nesa da ita tana bin shi da idonta har ya yi nisa ta bar ganinsa tare da sanin cewa alkawarin allah gaskiya ne ta tashi ta koma gida tana jiran lokacin da allah ta'ala zai mayar mata da shi kamar yadda ya yi mata alkawali amma a bangaren fir'auna kuma an ce yana da wata ɗiya wacce ba ta da lafiya rashin lafiya da ta gagari dukkanin likitoci da kuma bokaye sai daga ƙarshe wasu daga bokayen suka faɗa masa cewa akwai wani mutum zai fito daga kogin Nilu zai warkar da ita da kumfan bakinsa don haka fir'auna da matarsa asiya suna dakon lokacin da za su ga mutum zai zo daga kogin nilu don samun lafiyar ɗiyarsu ana cikin wannan halin ne wata rana suka ga akwati a cikin kogin nilu can da nesa sai suka buƙaci ma'aikatansu su zo da shi a lokacin da suka zo da akwatin kowa ya yi ƙoƙarin buɗe shi amma ya ƙi boduwa sai da shi fir'auna da kansa ya zo ya buɗe akwatin sai kawai ya ga annabi musa salam allah ya sanya masa son sa mai ƙarfi a cikin zuciyarsa suka ɗauke shi kuma suka shafa wa ɗiyarsu kumfan da ke bakinsa kuma ta warke kamar dai yadda ya suka faɗa masa dangane da wannan alkur'ani mai girma yana cewa sai mutanen fir'auna suka tsince shi domin ya kasance maƙiyi da baƙin ciki a gare su lallai ne fir'auna da hamana da rundunoninsu sun kasance masu aikin ganganci cikin suratul ƙasas aya takwas a nan ya kamata mu mai da hankali da ikon allah ta'ala da hikimarsa da ya faru a cikin al'amarin annabi musa salam ta yadda suka kafa doka don kisan dukkan 'ya'ya maza wanda za a haifa cikin bani isra'ila don hana rayuwar annabi musa salam wanda allah ta'ala zai aiko ya kawo ƙarshen ikon fir'auna da kuma ya kubutar da danginsa bani isra'ila daga bauta amma allah ta'ala cikin ikonsa da hikimarsa ya sanya wannan da zai halaka shi ya zama wanda za a rene shi a cikin gidan fir'auna a gaban idonsa wannan ba ƙaramin darasi ba ne ga masu hankali na cewa idan allah ta'ala yana son abu to sai ya auku duk dabara da mutum zai yi ba zai hana hakan aukuwa ba sai dai da alamun cewa daga baya fir'auna tare da fadawarsa sun gano cewa wannan yaron da aka tsinta a cikin kogin nilu zai iya zama wanda suke ƙoƙarin hana shi zuwa duniya musamman ganin cewa ɗan bani isra'ila ne da farko a zahirinsa kuma da yadda aka warkar da ɗiyar fir'auna da kumfan bakinsa duk sun nuna cewa wannan yaron yana iya zama wanda suke jin tsoron kada ya bayyana ko kuma ya zo duniya don haka ne alkur'ani mai girma ya faɗa mana cewa sun so su kashe shi amma matar fir'auna ta shiga tsakaninsu da shi inda yake cewa kuma matar fir'auna ta ce ka bar shi yana sanyin ido a gare ni da gare ka kada ka kashe shi akwai fatan ya amfane mu ko mu riƙe shi ɗa alhali kuwa su ba su san shi ba cikin suratul ƙasas aya ta tara don haka asiya matar fir'auna wacce daga baya ta zama mumina ta shiga tsakanin fir'auna da mutanensa wajen hana kashe annabi musa salam musamman ganin albarkacinsa ne diyarsu ta sami waraka daga cutar da aka kasa magance ta masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirinmu na sai kuma gobe da Allah kai mu zamu dora daga inda muka tsaya a halin yanzu a nan zamu dasa aya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak dokokin zamantakewa bismillahir rahim sallallahu ala muhammadin wa ala alihi tahirin jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna magana ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi ƙasar kamaru kuma bayan mun fahimci yaya ƙasar kamaru take a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari wajen shiga mu binciko mu ga tushen dokokin wannan ƙasa daga ina ne wato maɓaɓɓagar dokokin ƙasar kamaru daga ina suke samo dokokinsu kuma suke aiwatar da su to a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun yi bayani dangane da mafi girman abin da ƙasar kamaru ta dogara da shi wajen shiro dokokinsu wannan kuwa ba kuma bane illa abin da ake kiransa da turanci constitution wato kundin tsarin mulki kundin tsarin mulkin nan na kamaru mun lura da yadda ya samu wani canje-canje musamman kasantuwan kamaru akwai bangarori biyu bangare da ke amfani da yaren turanci da kuma bangaren da suke amfani da yaren faransanci to duk mun bi wannan mun dan yi tsokaci a kai to bayan constitution ko kuma kundin tsarin mulki wanda shine kololuwa wajen dukkan wasu dokoki da wannan kasa. za ta iya samo maɓuɓɓuga na wannan doka to sai kuma wani abu na biyu wanda shi ne ake kira da legislation legislation din nan a turanci abinda ake nufi da shi shine cewa dangane da wani abu wanda shi constitution din nan tsarin kundin tsarin mulkin nan shine ya ba wa zaɓaɓɓun 'yan majalisa na ƙasar kamaru dama a cikin wannan constitution aka ba su dama cewa su 'yan majalisa suna da wani karfin da za su iya kafa dokoki wato su kirkiro dokoki waɗannan dokoki kuma lallai za su iya kirkiro da su bisa abin da yake rubuce a tsarin mulki ɗin ko kuma tsarin kundin tsarin mulkin ƙasar idan muka duba wato kamar doka ko kuma article na 26 a wannan tsarin kundin tsarin mulki na ainihin kamaru to ya ba da waɗannan dokoki ya ba da wannan dama ga 'yan majalisar ƙasar kamaru su tsara dokoki su kuma kafa dokoki da za su dace wajen tsara tafi da al'amura na ƙasar kamaru baki ɗayanta to kenan ɗaya daga cikin mafi girman abin da aka dogara da shi haka ma za mu samu a cikin tsarin kundin tsarin mulkin kamaru a cikin na 26 har na 27 cewa lallai dukkan al'amura waɗanda suka shafi wani ƙarfi da wannan 'yan majalisa suke da shi a ƙarƙashin dokokin wannan ƙasa to za su iya fito da wasu dokoki da za a yi amfani da su a cikin ƙasar baki ɗayanta to wannan Ah, wato za ka iya cewa abu ne wanda yake tabbatacce kamar sauran kasashe ne domin 'yan majalisa da ake su a tura su su tafi cikin majalisa dama mafi girman abin da suke shine tsara dokoki to wannan shi ma yana daga cikin wani abu da zaka iya cewa a ah, tushe na biyu a wannan ƙasa ta kamaru wanda wannan yake daga cikin tushen da suke ciro dokokin kasar baki daya bayan abin da yake na constitution to kaga kenan zaka iya cewa abin yana tafiya ne daya bayan daya. mafi kololuwa shine kundin tsarin mulki wanda ake cewa constitution abu na biyu wajen fito da dokokin kasar kamaru shine wannan kamar yadda muka yi bayani abin da ya shafi dokoki da 'yan majalisa suke fitowa da su ko suke kafa su to waɗannan duk suna daga ciki abu na uku wanda shi ma za ka iya ainihin fahimtar mutum zai iya fahimtar muhimmancinsa shine abin da a turanci ake cewa da shi judicial president wannan judicial president dinnan abu ne wanda yake wani hukunci da wata kotu ta taba yankewa a da kotuna sun taba sun yanke hukunci akan wani abu to irin wannan sauran kotuna na ƙasa in wani abu shigen wannan ya bujiro musu to sai su ɗauko irin wannan hukunci da aka taɓa yankewa waɗanda kotuna manya suka taɓa yankewa sai su yi amfani da wannan su ma su yanke shigen wannan hukunci ɗin to irin wannan shi ma sai ya zama na ɗaya daga cikin maɓuɓɓuga na doka a ƙasar kamaru kuma yadda wannan akwai shi a ƙasashe daban-daban misali ma ya fi ƙarfi a ƙasashen da suke renon ingila to amma ƙasar kamaru da yake ɓangarori biyu ne suka yi ta misali ta bangaren dokoki ma akwai bangaren arewacin kasar da suke gino akan al'amura na wato dokokin ingila inda rainon ingila ne sai kuma bangaren a kudanci da suke akan abubuwa na faransa din to irin wannan tsarin da ake bi sai zamana akwai bambanci tsakanin bangaren da ya shafi rainon ingila da kuma bangaren da ake amfani da yaren turanci din eh, yaren faransanci din akwai bambanci me bambancin bambanci shine cewa a dai kasar gaba daya an yarda da wannan tsari na judicial president yi amfani to amma ishu din shine cewa idan ka zo bangaren da ake kira anglophone din nan wanda nan ne mafi yawa ake amfani da yaren turanci to wannan ya fi ƙarfi a gurin kuma an fi aiwatar da shi yadda ya kamata fiye da wancan ɓangaren na faransa wanda yake renon faransa ne kuma ana amfani da yaren Faransa faransanci amma duk da haka kotuna na ƙasar duk gaba ɗaya suna amfani da wannan ɗin a matsayin tushe ne na dokokin ƙasar kamaru baki ɗayanta ba tare da bambanci ba sai dai kamar yadda na faɗa dama shi wannan abu ya fi ƙarfi a wani tsarin tafi da al'amura na dokoki na kasashen ingila na kasar ingila ko kuma kotunan kasar ingila dama asalin abun yana da alaka ne da common law wanda common law din kuma mafi yawa ta fi karfi dama a cikin tsarin dokoki na ingila ne to kuma tun da wannan bangare na arewacin kamaru su ma sun ginu ne akan wannan duk da dama ita ingila ce ta kasance ta mallake su to sai zamana yin amfani da wannan tsarin na doka ya fi karfi a wannan bangare na arewacin kamar gurin da ake amfani da yaren ainihin turanci amma ba yana nufin cewa su bangaren da ake amfani da yaren faransanci sun ba su amfani da shi ba suna amfani da shi tunda abu ne wanda yake na haɗaka na ƙasar baki ɗaya za ka iya cewa wannan yana daga cikin maɓuɓɓuga tushe na dokokin ƙasar kamaru ba tare da an bambance ba duk da cewa wannan bangaren an fi an fi amfani da shi fiye da can wannan babu wani matsala kai to abu na ƙarshe wanda za ka iya fahimta ko kuma mutum zai iya fahimta cewa shi ma yana daga cikin wani abu na maɓaɓɓagar dokoki a ƙasar kamaru tushen samun doka a ƙasar kamaru bayan waɗannan abubuwan da muka bayyana shine abin da ake ci masa customary law customary law ɗin dokoki ne waɗanda suka zama an samar da su an saba da su tun ma kafin shigowa 'yan mulkin mallaka ƙasar kamaru dokoki ne da aka taso a kansu bisa al'adu na gurare daban-daban na wannan ƙasa al'adu na al'umman wannan ƙasa ɗin ba yana nufin cewa dokoki sai bayan 'yan mulkin mallaka sun zo cikin ƙasar sannan aka fara samun doka ba a'a dama can suna da wani tsarinsu da suke bi a kowane nahiya ƙauye ne a ina ne a birane a sauransu tun kafin 'yan mulkin mallaka su shigo wannan ƙasa ta kamaru to suna da dokokinsu na fil azal da suka gada iyaye da kakanni to wannan dokokin har yanzu su ma sun zama daga cikin dokoki da ake amfani da su ko kuma wasu abubuwa da suka zama tushe maɓuɓɓuga na ciro doka al'amuran da suka ginu kan ta'adu al'adu da abin da aka saba da shi tun fil azal wato tun uh, kaka da kakanni waɗannan za ka iya lura da cewa su ƙasar kamaru wato za ka ga a cikin al'amura nasu tsarinsu su suma ya ba su wannan damar ne tun wannan lokaci wanda za ka iya cewa aka samar da wannan ƙasa ta kamaru aka haɗe ta sannan mafi girman dokar da ko kuma maɓuɓɓuga ta doka irin wannan akwai wadda ake kira islamic law din nan wato kamar wasu abubuwa ne na dokokin musulunci tunda akwai musulmai da yawa a kasar kamaru kuma suna biyin wasu dokoki nasu waɗanda suke suna tafiya bisa al'amura na shari'a to wannan sai su ƙasar da suka zo suka tantance maɓuɓɓugar samo dokoki ba su yarda wannan ɓangare ba sai suka ɗau hatta wannan dokoki na addini na musulunci sai suka sa su a ƙarƙashin dokoki na al'ada su ma sai suka sa su a ƙarƙashin customary law suke bi da suke amfani da su to gaskiya a cikin ƙasar kamaru irin waɗannan dokoki sun fi ƙarfi a ƙauyuka duk da cewa akwai waɗanda ma an dina amfani da su amma dai sun fi ƙarfi a ƙauyuka sun kuma amma misali ma dokokin da suka shafi musulunci kusan a arewacin ƙasar kamaru ana amfani da su ko ina kuma ana amfani da su saboda sun kasance wani bangare na rayuwar mutane kuma ana bin su ana kuma ɗabbaƙa su kuma har gobe wannan dokoki da ake kira na customary law dinnan suna nan sun zama wani bangare mai ƙarfin gaske da ake ciro dokokin ƙasar kamaru daga gare su saboda haka a takaice waɗannan da muka ambata duk gabaɗayansu su ne suka ginu suka ginu suka taru suka yi abin da ake kira maɓaɓɓuga ko kuma tushe na dokoki a ƙasar kamaru na fata insha Allah waɗannan abubuwa sun iya warware mana mu fahimci yaya maɓuɓɓuga ko kuma guraren da ake ciro dokoki suke a ƙasar kamaru to in Allah ya so yarda bari mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba za mu yi kokari mu shiga magano yaya tsarin kotuna yake a wannan ƙasa ta kamaru da abin da ya shafi wannan to amma nan za mu tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu har ma da jin mahangar masana a wasu lokutan shirin namu na yau da da Allah dai zai dubi ne dangane da batun dakatar da buɗe wuta da aka yi a yakin da isra'ila ƙaddamar kaddamar kan al'ummar yankin zirin gaza da ke palestino da kuma yadda ake kallon lamuran ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar tsaro da kuma mahanga ta siyasa wanda shine abubuwan da za mu yi dubi a kan so a cikin shirin namu na yau da yardar allah da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. juma'ar da ta gabata ce dai aka sanar da dakatar da buɗe wuta a lugudan wutar da isra'ila take yi a kan yankin zirin gaza da kuma irin martani da hamas take mayarwa tare da sauran ƙungiyoyin gwagwarmaya da suke yankin zirin gaza a kan yankunan falasinawa da isra'ila ta mamaye wanda har haren na ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawan sun kai zuwa ga muhimman wurare na isra'ila da suka hada da babban birnin isra'ila wato tal aviv da kuma wasu muhimman yankuna da isra'ilan take gudanar da ayyuka na musamman musamman yankin demuna da kuma askalan da kuma isdod to kafin shiga cikin bayani dangane da abubuwan da suka jawo dakatar da buɗe wuta ɗin da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskoki daban-daban za mu ɗan yi dube akan dalilan da suka jawo wannan yaƙi tun daga farko yahudawan sahiyoniya masu tsatsauran ra'ayi ne dai tun daga farkon watan ramadana mai alfarma suka fara gudanar da wasu ayyuka na tsokanar musulmi musamman lokutan da ake gudanar da ayyuka na ibada a cikin masallacin kudus waɗannan matakai na yahudawan sahiyuniya masu tsatsauran ra'ayi suna samun cikakken goyon baya da kuma samun kariya daga gwamnatin yahudawan isra'ila inda gwamnatin kan ba su jami'an tsaro da suke kare su domin hana falasɗinawa da ke cikin birnin kudus mayar da martani akan ayyukan tsokanar tasu baya ga haka kuma a lokutan da ake gudanar da ayyukan ibada na dararen lairul kadare yahudawa masu tsatsauran ra'ayi tare da taimakon jami'an tsaron isra'ilan su rika kaddamar da farmaki akan musulmi da suke gudanar da salloli na tahajjud da kuma tarawihi waɗannan matakai dai sun harzuka falasdinawa da dama wanda hakan yasa aka yi ba ta kashi a lokuta daban-daban a cikin birnin kudus da kewayen masallaci mai alfarma 'yan sandan isra'ila sun rika harba makamai da harsasai masu rai a cikin masallacin kudus da kuma harba hayaki mai sanya hawaye da kuma iskar gas wanda yake shaƙe masu sallah a cikin masallacin wanda hakan ya sa ɗaruruwan masallata suka samu munanan raunuka baya ga haka kuma an kame mutane fiye da 600 a lokutan da ake gudanar da sallolin lailatul kadare a cikin masallacin kudus dukkanin waɗannan matakai dai sun harzuka falasɗinawa ba a birnin kudus ba hatta a sauran yankunan falasɗinu da hakan ya hada da ramallah da sauran yankuna da suke yammacin gabar kogin jordan da kuma yankin zirin gaza wannan ya sa falasɗinawa da suke yankin zirin gaza suka fara mayar da martani a kan yahudawan sahiyuniya da suke zaune a yankunan da isra'ila ta mamaye a kusa da yankin na zirin gaza daga nan ita kuma isra'ila sai ta fara kaddamar da hare ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa tare da yin lugudan wuta akan dukkanin yankuna da suke cikin yankin zirin gaza waɗannan harahare na isra'ila dai wanda ta kwashe tsawon kwanaki goma sha ɗaya tana kaddamarwa a kan yankin zirin gazan ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da ɗari biyu 250 wanda kimanin sittin da shida daga cikinsu ƙananan yara ne da kuma mata kimanin arba'in gami da tsoffi da kuma sauran fararen hula baya ga kuma ta rusa gidaje masu tarin yawa da wuraren kasuwanci da cibiyoyin kiwon lafiya isra'ila ta yi amfani da wannan damar ne domin ɗaukar fansa akan hamas da sauran ƙungiyoyi da suke yankin zirin gaza da dama daga cikin masu bin diddigin lamura dai suna kallon wannan lamari ta fuskoki daban-daban idan aka kalle shi a matsayin siyasa da ƙasashen turai suke ɗauka wajen alakarsu da isra'ila da kuma mara baya ga aikan da take aiwatarwa na kisan kiyashi akan al'ummar falastinu da farko dai gwamnatin kasar amurka ita ce kasa ta farko da take bayar da cikakkiyar kariya da goyon baya da dukkanin taimako ga isra'ila akan dukkanin irin waɗannan ayyuka da take yi ko a wannan karo dai bar canza zane ba duk kuwa da cewa a halin yanzu dai gwamnatin joe biden ce take mulki wanda ya samu saɓani da isra'ilan bayan da gwamnatin netanyahu ta nuna cikakken goyon bayanta ga donald trump a lokacin yakin neman zaɓe gwamnatin amurka karkashin shugabancin joe biden ta nuna cikakken goyon bayanta ga isra'ila akan dukkanin har haren da ta kaddamar akan yankin zirin gaza da kuma kisan kiyashin da ta yi wa al'ummar yankin amma a bangaren al'ummomi na kasashen turan akwai bambanci matuƙa dangane da yadda suke kallon wannan lamari domin kuwa a wannan karo an gudanar da jerin gwano a kasashen turai daban-daban da kuma taruka waɗanda suke nuna cikakken goyon baya ga al'ummar falastinu da kuma yin allah wadai da abin da isra'ilan take aikatawa to a bangaren kasashen larabawa kuwa a wannan karama kasashe waɗanda suka saba yin tsayin daka wajen kare batutuwa da suka shafi haƙoƙin falasɗinawa kasashe irin su algeria tunisia iraki qatar kuwait syria da dai sauransu suna nan akan bakansu to amma wani abu wanda ya fi daukar hankali shine yadda wasu daga cikin kasashe da suke nuna harin ko kula akan batun falasɗinawan da kuma karkata ga manufofin yahudawa kasashe irin su masar da jordan da su saudiya sun fito sun yi allah wade da abin da isra'ilan ta yi sannan kuma sun buƙaci da ɗauki mataki na bayar da kariya ga al'ummar falasɗinu musamman ma waɗanda ke yanke zirin gaza da suke fuskantar hare-hare da kisan kiyashi daga bangaren isra'ila a bangaren al'ummomin larabawa kuwa kamar kowane lokaci mafi yawan al'ummomi na kasashen larabawa suna tare da al'ummar palestine ne sabanin wasu daga cikin gwamnatocin kasashen larabawan inda lokacin da isra'ila take kaddamar da waɗannan hare-hare an ga dubban mutane da suke cincirindo a kan iyakokin isra'ilan a cikin kasashen da suke makwabtaka da palestinu da isra'ila ta mamaye kamar su jordan lebanon syria da sauransu waɗanda suke yin kabbarbari da kuma nuna goyon bayansu ga 'yan uwansu falasɗinawa da suke fuskantar kisan kiyashi daga yahudawan sayuniya a bangaren su kansu falasɗinawan kuwa a wannan karan an samu gagarumin ci gaba ta fuskar samun haɗin kai wanda ya haɗa dukkanin ɓangarorin falasɗinin lokacin da isra'ila take kaddamar da hari a yankin zirin gaza dukkanin sauran yankuna na falastinawa sun ɗauka tare da nuna cikakken goyon bayan su kai har ma da yin karan fata da artabu da jami'an tsaron isra'ila inda baya ga yankin zirin gaza a sauran yankuna da suke gabacin birnin kudus da yankuna da suke yankin gaba da mara kogin jordan da dai sauransu an yi artabu da falasdinawa da kimanin falasdinawa 23 suka yi shahada a bangaren sauran kasashen duniya kuwa musamman ma dai waɗanda suke da matsaya kan abin da yake faruwa a palestino musamman kasashe irin su iran turkiya cuba venezuela afirka ta kudu indonesia malaysia da dai sauransu da a wannan karan ma sun ci gaba da jajircewa tare da nuna cikakken goma ga al'ummar palestino baya ga haka kuma wani abu na la'akari a nan shine isra'ila ta dakatar da wannan yaƙi da take kaddamarwa akan al'ummar yankin gaza ne ba tare da ta cimma burinta ba domin kuwa babbar manufar isra'ila kamar da ta bayyana shine kawo ƙarshen ƙarfin soja da kuma iko da hamas take da shi a yankin zirin gaza wanda kuma ko ɗaya daga cikin waɗannan manufofi bai tabbata ba a cikin waɗannan kwanaki goma sha ɗaya da ta kwashe tana ƙaddamar da hari a yankin na zirin gaza sahi hingabi wanda shine ministan ma'aikatar mamaya ta yahudawan sahiyuniya a cikin yankunan falastinawa ya bayyana cewa ko shakka babu isra'ila bata yi nasara a wannan yaki ba saboda haka dole ne gwamnatin isra'ila ta dauki wasu sabbin matakai na fuskantar hamas da sauran kungiyoyin falasɗinawa ya ce a lokutan baya isra'ila ta kan kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin zirin gaza ne a lokacin da yaƙi ya barke a tsakaninsu da ƙungiyoyin falastinawa 'yan gwagwarmaya ya ce amma a halin yanzu sun fahimci cewa wannan babban kure ne domin kuwa duk lokacin da ake cikin zaman lafiya to hamas da sauran kungiyoyin falastinawan suna kara gina kansu ne ta fuskar karfin soji wanda hakan kan sanya isra'ila ta fuskanci matsaloli a duk lokacin da ake karawa saboda haka a ce wasu daga yanzu isra'ila za ta rika ɗaukar matakai a duk lokacin da ta ga ya dace a kan yankin zirin gaza tare da ragargaza dukkanin karfi da hamas take da shi da sauran ƙungiyoyin falasɗinawa ta yadda hakan ba zai ƙara zama barazana ga isra'ila da sauran yahudawa da suke cikin yankunan falasɗinawan da isra'ila ta mamaye ba wasu jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila da dama suna ganin cewa a ta fuskar soja ma isra'ila ba ta yi nasara ba domin kuwa makaman kariya da take da su ba su iya ba ta kare kare yahudawa ba inda hare-haren hamas da sauran kungiyoyin falastinawa suka yi sanadiyar halakar yahudawa akalla 23 da kuma ragargaza wasu muhimman wurare na isra'ila idan aka kalli lamarin ta mahanga ta bai daya za a iya cewa isra'ila ba taba fuskantar matsala a duk lokacin da take kaddamar da yaki akan al'ummar palestinu kamar wannan lokaci ba domin kuwa ta fuskanci matsala ta siyasa da matsin lamba daga al'ummomin kasashen duniya kamar yadda kuma hakan ya kara jawo mata bakin jini da kuma jawo wa hamas da sauran kungiyoyin palestinawa goyon baya daga al'ummomin duniya wannan ya sa amurka ita ce da kanta ta sanya isra'ila ala tilasta dakatar da wannan yaki sabanin lokutan baya wanda amurkan kan baiwa isra'ila dama ta gargaza dukkanin wuraren da take bukatar rusawa na falasinawa kafin cimma duk wata yarjejeniya ta dakatar da buɗe wuta hatta a cikin gwamnatin amurka duk da cewa amurkan tana nan akan bakanta na mara baya ga gwamnatin isra'ila amma da dama daga cikin 'yan jam'iyyar democrat sun nuna rashin gamsuwarsu da irin wannan mataki da ita kanta gwamnatin amurkan take ɗauka domin kuwa ƙididdiga ta nuna cewa kimanin kashi 38 cikin ɗari na 'yan jam'iyyar democrat ba su goyon bayan abin da isra'ila take yi yayin da kashi da 15.8 ne kawai suke nuna goyon baya a gare ta inda isra'ilan take ganin cewa wannan babban koma baya ne a gare ta da kuma makomarta ta siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya. to jama'a masu wari lokacin da muke da shi riga kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba za a je mu dauki da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na daren yau sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cike da labaran duniya da dumi su a halin yanzu a madadin duwanda wanda kuka ji muryoyin su yi min ke cewa mu kwana lafiya wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh